Ƙungiyar kare haƙƙin zabiya ta yi taro na musamman don jan hankalin al'umma cewa haihuwar zabiya ba wata illa ba ce ga al'umma, kuma su ma mutane ne kamar kowa. Taron dai ya samu halartar masana da jami'an shari'a don ƙara fayyacewa mutane halin wariya da zabe yake fuskanta wajen rashin ɗaukar su aiki ko ma kyamar mu'amala da su. Babban alkalin kotun birnin tarayyar Najeriya Abuja Justice Usman Bello ya halarci taron da nuna takaicin yadda aka hana wani zabe gurbin aiki. eh saboda irin abin da aka bayyana yana da kyau kafin kai maganin abu ai sai ka san inda matsalar take saboda haka taron zai kara musu ilimin laluran da wa'annan mutane suke fuskanta kowane mutum ɗan adam ne ya halitta shi shi ya so ya gan shi haka kuma ba dalilin ne da za a yi masa kallon ƙasƙanci ko a yi masa wulaƙanci ba saboda haka wannan taro yana da mahimmanci don ya zama kamar faɗakarwa ne da jawo hankali musamman ga misali da muka gani wannan an ɗauke shi ya ji har ya yi training na sanda kuma ya yi rawar gani a wajen training din amma a ƙarshe an hana shi takardar daukan aiki kaga wannan ba daidai ba ne to muna fata da wannan kira da aka yi mutane za su ku gyara zamansu akan dangantakansu da irin wayannan mutane da suke da wannan matsala Ɗaya daga ɗimbin zabiyan da suka halarci wannan taro, Donald Tamfi ya koka ga yadda ya ce al'umma na nuna musu wariya. Ka ah, muna so mu a ba mu hukuncin mu ne muna so ana ji mana sosai a cikin gari so muna so mu sayantar da ma jama'a su su kara ba mu girma sosai ana ana ci ma mutunci ana ci mana mutunci sosai so muna muna kokowa don mu samu karfin mu a kasa gaba daya. ba ma son wani ya wulakantar da mu so muna so mu sayar ma jama'a abubuwan nan da yawa muna so loyoyi da su ya hukuma muna so mu koyantar musu inda halin da za su yi su su sarrafa ma mutane kara ta yi cikin mana kasa so muna magana muna so mu yi wannan abu da yawa suna eh, mutane mu su samu karfin su sosai a kasa zabiye dai yana da kalubalen gujewa zafin rana da kan cutar da fatar su Sani Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.